daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a goma ga watan Mayu na shekarar da da ashirin hudu Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masararo barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin namu mai farin jini na yau da gobe. To yin ihun kururuwa ko salati na alamta cewa wani abu mara daɗi ko na bakin ciki ya auku a cikin jama'a alal misali mutuwa ko makamancinsa. Ga misali mu ɗauka mutuwa Mutuwa al'amari ne sananne ga kowane mai rai. A yau za mu mai da hankali ne akan yanayin yadda ake tabbatar da mutum ya mutu a wasu wurare, misali a arewacin Najeriya. Al'adar wasu jama'ar, a duk lokacin da wani ko su suka doka wa mutum ihun mutuwa, to babu sauran bincike ko neman tabbaci daga likita ko ma'aikatan kiwon lafiya don hakikance ya cika din ko kuma yana nan. Sai kawai a shiga shirye-shiryen kai shi makwancinsa. Sai dai abin tambayar anan shine a duk lokacin da mutum ya daina motsi ko numfashi wannan kaɗai ya isa a tabbatar da mutum ya mutu bincike ya nuna cewa akwai waɗanda ke iya dogon suma har tsawon kwanaki makonni ko ma watanni wato wanda a turanci ake iya cewa mutum ya shiga koma a tattauna da na yi da wasu daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya inda suka samu kansu a inda aka yi musu ikirarin sun mutu amma suka tsallake rijiya da baya sun bayyana mana irin halin da akan shiga idan aka samu akasin liƙa mutum mutuwa alhalin da sauran shan ruwansa. Ga tattaunawar tamu. To na san dai matasa abin da zai fi baku tsoro kenan dan yanzu rayuwa take sabuwa ana gashi. To amma dai mutuwa abu ne wanda ba wanda zai iya kauce masa babu wani dabara ko kuma wani abin da mutum zai yi cewa ba zai mutu ba. Kowane mai rai an tabbatar da cewa mu mace ne a cikin ajin namu muna tare ne da za mu tattauna da su akan yanda ɗabi'ar kai mutum kabari yake a arewacin Najeriya inda a wani lokacin ake hasashen cewa ana iya kai mutum ba tare da an tabbatar da cikawansa na ainihi ba. Akwai Haruna Idris Ibrahim, Shafi'u na Mai Malam Aliyu Kabala da kuma Muhammad Sani inda za mu tattauna wannan batu. To, a duk lokacin da aka buga wa mutum salati ko aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko aka yi kururuwa musamman mata wane ya mutu ko wane baya motsi to duk wanda ya zo ya daga kila daga hannu hannu ya sharbe wanda duk alamomi ne na mutum baya numfashi ko aka sa hannu a hanci wani lokaci sukan sa hannu a hanci ko a bugun kirji za a ce mutum ya rasu kuma a bisa al'ada za ka ga an gaggauta gaya wa 'yan uwa da abokan arziki cewa fa wani Allah ya masa cikawa a cikin wannan lokacin akan samu 'yansu wa'inda ake ganin kamar dogon su masu kai amma fa daga farko har an buga musu taken mutuwa. Me za ku iya cewa akan wannan al'amari musamman a tsakanin mutanen arewacin Najeriya? Ni da yake al'amuran ya rika faruwa a wasu lokuta wanda ko ba gani a zahiri ba ka tabbatar da faruwarsa eh, zan iya bada wani misali guda da ya faru wanda ke tun ma ba a haife ni ba amma dai na yi rayuwa na ga ita wannan baiwar Allah tun da sun yi taso tare da mahaifiyata a matsayin yan mata aka ba da sanarwar cewa sakamakon rashin lafiyar da ke mama da shi Allah ya mata rasuwa an yi mata wanka irin na janaza an mata sallah an mata komai an je har za a binne ta a kabarin da aka gina domin ta. An haƙa rami. An haƙa rami amma ji za a binne ta a ƙoƙarin sanya ta a ramin. Sai wani ya ce kai ya ga alaman fa kafanta ya motsa alamun cewa akwai sauran rayuwarta. Hmm. To nan dai da yake Allah bai kaddari dai za a rufe ta da ranta ba. Hmm. Aka ɗan tsaya ana ɗan muhawara aka ce dai a dai tabbatar da wannan mutuwa a wanda zamanin ma da babu na'urori. Hmm. tunda ana maganan shekara 60 ne ko makamancin hakan da suka wuce Allah shi ikonsa aka dare sai aka gari lalle tana da ranta hmm. kuma akan tana da ran nata aka cire ta daga wannan lifafa kuma aka ci gaba da jinyanta ina tabbatar maki ni a iya sani na rasuwarta da duka duka bai wuce shekara goma ni a sani na. Tun tana yan mata aka aka taba cewa ta mutu har ma an kai za a bizini. Eh, eh, an kai magabarta. Da ta dawo ɗan kuma tana dogon rayuwa. Tana dogon rayuwa. duka duka ba su shekara goma da nasuwa ba a sani na da ita. Wato sai ta shekaru fiye da hamsin kenan bayan wannan. Ya hamsin bayan wannan faruwar wannan abu sannan mm. Allah ya kawo rasuwan tabbatacce. To iri irin waina abubuwan suna faruwa da yawa Dr. Yusuf Al na Kano na taɓa zuwa domin in ji wani bayani kan ya ake gane mutuwa a musulunci. Da yake min bayani sai yake bani wani misali da cewa akwai wani mamaci da Allah Ubangiji ya kaddara ya ce in ya mutu dokta zai zo man sallah. Don haka wasu suka ta fushi cewa dokta ya ki zuwa kaza kaza kaza kaza waɗansu ma suka tafi ya ce da ya jinkirin to ana ƙoƙarin yi masa sallah sai wani ya ce shi fa ya ga alamun motsi a cikin wannan gawa to a takaice dai wannan bawan Allah aka ta muhawara shi ma sai da aka ta wato wani ya ce giza ne eh, ake yi a abu da kaddara ya fa eh, tafi kaddara kada abin nan to a ƙarshe dai aka tabbatar da cewa aje a kawo masana lafiya suka zo suka gwada shi su lallai na da ransa ya ce ya samu ƙarin shekara biyu bayan wancan faruwar al'amura. Hmm. Eh, da sauran rayuwa. Sauran rayuwa. to kinga kenan akan yi irin ina abubuwan yana faruwa haka ne eh. wato ni kaina na da wannan bayanin naka kuma hmm. lalle akan ce mutuwa da hori ga kowa hmm. to amma duk da haka wato gaggawar kai mutum makabartar nan ba muna inkarin haka bane amma yana da kyau mu rika tambaya ga masana abu kafin a sauran aiwatar da shi dan inda kamar yadda kai bayanin haka da a ce ba a samu jinkiri ba lokacin nan da da shi kenan za a kuza cikin kabari to kuma sai abin da Allah yi eh. to kaga neman jinkirin wani lokaci yana da fa'ida dan a bincika masana kuma su tabbatar da eh lalle bawan Allah ne ya mutu kafin a dauki matakin da a ɗauka na kai shi abin nan makabarta hmm. To a cikin wannan dai ajin namu a bisa ikon Allah muna tare da wani bawan Allah wanda abin ya taɓa faruwa ma a kansa. Malam Muhammad Sani hmm. ka taɓa samun wannan wato kuskure da aka samu na kasancewar an yi zaton ma har ka mutu. Um, abin ya faru da ni ba wai jita-jita ba a ne kankin kaina na ɗauka na mutu don me yasa cikin na ɗauka na mutu don an yi komai da komai ban da labari an yi komai da komai ban labari abu ɗaya wanda sai na sani kuma ni na hana a yi a lokacin da mutu ya buge ni ina mashin sai yan uwana suka zo suka ce a a a yi abin da za a yi a ƙona motan matan kuma a kashe ta to na ji wani kuniya sai na ce musu a'a na taso na ganin cewa a'a kar ku mata komai a dai kai na asibiti kawai abin da nisan na faɗa ke kafin a kai na asibitin ina kuka ina magana to amma da muka ji gate din asibitin kafin muka gate din asibitin ban ji labari ban komai ban ganin komai kin ga na farko ban san inda nake ba na biyu ban jin magana na uku ban ganin haske na hudu ko tari kai ba zan ji ba ko ka taba jikina na biyar ko ka taba jikina ka ɗaga hannu haka sai dai koma haka da karfi ka saboda haka alamun mutuwa da ya bayyana bai bai alamun mutuwa da ya bayyana da hannu ba motsi ko ba inda hulna yi. to me zai faru aka ce to ai wannan bai kamata a bar shi a nan ba a aje shi a mutuwa rai tunda ya riga ya mutu Wato a lokacin ma asibitin ma sun yadda ka mutu. An riga an auna an kawo abun abun auna an auna cewa lalle lalle na mutu. Kin gane ko? Shi ne sai aka cewa kai shi mutuware. ke ɗakin ajiye gawa. Eh aka je mutuware. wani gidan ko wani gidan kankara ya riga ya cika. Ga eh. gawo kina a waje a ƙasa. Kuma su kuma sai Allah ba su iko matan da ta buge ta faɗi cewa ba a bugi ba za a binne a ƙasa a ajina a ƙasa kan ba sai an kawo tabarma an sa a ji a ɗibo yashi a zuba mashi ruwa sai a ɗora kai. To wata dabara ce. Eh kin gane ko? Hmm. To an ji an gama wannan komai da komai aka zo aka ɗora na kai me zai faru? Ni ban san inda nake ba. Sai bayan na kwana uku akan wannan yashi da aka ɗora. Yashi eh. eh, bayan na kwana uku. Hmm. Aka wani gawa wanda sai dameji an buɗe mutuwa da za a sa wannan gawa an shiga sai ga na kwance ina kuka ina haka an bude kofar shiga shi dakin ajiye gawa Na sa wannan gawa. eh sai ga na kwance sai aka lura cewa to a lokacin ka dawo hayacin ka kenan wala kuka ma nake ma samun nake ba ina kuka ina haka kana daga hannu kana neman taimako kulo kulo kulo amma kai baka ma san ka aikata ba ma san nayi ba sai aka aje gawa aka yi girgin fita da gudu aka ruga da gudu aka ruga da gudu <laughs> aka ce musu ya faru mm. suka ce gawa ya tashi To, a kuma asibiti eh asibiti gawa ya tashi a ina aka ce na ciki aka ce ku je mu gani sauran suka ce su ba su je su gani ba amma su su je su gani eh sababbin zubi su je amma na sai gani su tsorata so su sun ga su tsorata gaba ɗaya asibitin fada babu wanda ya zo na sai mutum daya yana zuwa na ya tsaya kamar nan da wancan kamar nan da wannan gida kamar nan da kafa goma din da eh, mm. bai zo ma kusa da ni ba mm. ya tsaya can baya yanda ake faɗi mm. ya ce ba kuka za ka yi ba kana ina ne da zama ake ta baka labarin abin da ya faru amma kai a eh. lokacin baka sani ba sani ba amma na ji lokacin da aka ce kana ina ne da zama sai na bude baki na ce musu ina na rayi aka ce na rayi wani wuri wallahi da kasan an yi ruwan dauki kuma ƙara komawa ya ƙara komawa hmm. aka zo wani dokto ya zo ya kalle na haka yanda ake faɗi dan ni ba san abin da ake ba. yanda ake faɗi ba ya zo daga hannu na haka ya saki ya koma ƙasa sai ya zo ya sa hannun shi a hanci na ya ji kamar iska ya dan fita sai ya sa hannun shi a nan a na sai ji numfashi alaman cewa eh, zuciya na bugawa sai ce bai bai mutu ba aka maza maza urgently da gaggawa aka maza aka rake ni aka yi ɗakin tiyata ana kai ɗakin tiyata to wallahi inda ka faɗi dan ni ba sai an hancin ke ci ba aka mazo za ka aka yanda yin tata ban nan ban na fara yin magana ba wallahi sai ne kwana bakwai ka fara dawo hayyacin ka fara dawo eh. To kan da irin wani abubuwan da ya faɗa haruna ku ne matasa wa'anda ake ji da karban jiki da kuruciya hmm. wani lokaci zaka ji an waye gari misali kila an je kwallo ko wani abu zuciya ta buga ko wani abu pet wuri kamu ɗaya sai kaga an ce mutum ya faɗi ya rasu kuma da dai an dai fasa ihun nan an ce mutum ya mutu in dai ana bangaren namu ne zaga in Allah ya da kafin nan da awa biyu yana kushewarsa. kin san cewa a lokuta da dama ire-iren wannan abubuwa suna faruwa musamman mu a ƙasar hausa wanda za ki ga cewa komai ana ɗora shi akan imani mm, ana ɗora shi akan ƙaddara ana nuna ɗora shi a lokacin ma kai da ka yi maganan cewa ba haka ba za ki ga al'umma sun makaca. A wasu lokuta kin ga kamar a kwanakin baya akwai wani dan uwa haka yake a wajenmu da kusan makamancin irin haka ya faru da shi wanda har an ma riga an ɗaure an naɗe shi cikin likafani da sauransu amma menene sai aka ga motsi wanda a lokacin wanda ya fara ma maganan cewa motsi an fara karyata shi amma sai aka ga yawaitan motsin a tare da wannan da wannan dalili ya sa al'umma suka dawo kai don a duba a tabbatar da menene ma yake faruwa to ire-iren wannan abubuwa suna faruwa da yawa Uh, kuma rashin jinkirin a wasu lokuta wasu malamai suna faɗin cewa sukan yi jinkiri ne saboda ire-iren wannan dalili rashin jinkirin kuma yana sawa so da dama akwai wani bincike da aka yi da daman al'umma an je an bizne su ba tare da cewa mutum ma ya cika ba wato a can kabarin sai ke hawa eh, kenan a cikin ramin nan da aka haka. Saboda wannan da ake eh, saboda gaggautawa da ake yi wajen ganin cewa an bizna mutum to wannan dalili ya sa da yawan mutane wasu a bincike da aka yi ya sa ba su karasa ba hmm. a cikin wannan rami da aka haka aka rufe a cikin ramin nan suke karasawa hmm. saboda mutum ya tashi ya zamana cewa babu wajen motsi babu wajen numfashi zai yi ta bige-bige ya ta iwunsa amma ba ma a san yana yi ba to ire-iren wannan abubuwa yana faruwa da yawa kuma musamman a ƙasar hausa to jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe a ɗan shakata da wannan. Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta su ya'ya na sun yi ta kuka sai suna uban ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo yi sallah domin ni na tafi tun dama aina adana likafani na ta ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar matso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita safu kafada da kafada ban tausayi wayo inda ina da muriya da na yi waka in ce duniya To um, a bayanan da kuka gabatar gaba daya kun nuna cewa dai eh, abu ne wanda idan ya faru sai an tsaya an dan musu wani yana tunanin cewa kawai baka da tawakkali ne mm, ko da sauransu. Mm, mm. Um, a cikin masu um, tsare makabarta sukan faɗa ko akan yi wa'azi zaka ji malamai a wa'azi suna faɗin cewa wai su suna faɗin cewa wani lokaci da daddare ba sa iya bacci a makarbata saboda musamman ranar farko da aka kai maka wannan wai wa'yansu lokaci wai suna yin kururuwa wato suna yin ihu a ta hmm. shin anya wannan ba wani alama ne na cewa kila dai da sauran muran mutum ne ya ji ba daidai ba ya farfado yake yin wani abu tunda abin da zai faru a lahira ai ba za a ji shi a nan duniya ba to zahirin gaskiya ina tare da wani bawan Allah malami ne na addini gargudu shi yake bani labarin cewa akwai wadda aka rufe ta da yake Allah ya kaddari da sauran sharuwanta an binne ta gaba ɗaya an yi mamakin yadda Allah ubangiji ya bada iko har ta iya zuro hannunta Hmm. a cikin itatuwa ko wato ginin da ake ɗai DNA e har ta iya fidda hannunta a wajen kabari har hmm. wani iya gani to ya ba mu labarin tabbacewa abin ya faru to hmm. wannan wani hukunci na ubangiji ga kenan an bine da ranta kuma da aka fito da ita har sai ta haifi 'ya'ya biyu sai ta ƙara tsawon rayuwa an binne ta saboda lokacin ba mutuwa ta eh, ba mutuwa ta ba za ka yi mamakin ma ko da mutum da lafiyar shi aka binne shi a cikin kabari a ce har ya iya fidda hannun shi waje mm. a wannan wata aya ce Allah ubangiji ya mm. fidda wato kenan ya kamata mu dinga sa ido mu dinga mm. lura eh, da wannan dalilin wasu suke ganin wasu malamai suke ganin cewa a dai zamani irin namu wannan wanda yake akwai na'urori ga abubuwan kimiyya ga kimiyya ga sauransu ana da yana da kyau kafin a tabbatar da mutuwa a rika tantance wannan ta hanyar na'urori da kuma dai masana ba wai kawai a matsayina na yau ni kawai na san mutuwa kawai da na ga mutum ya abin da sai a cewa ai babu shi ba. Hmm. Eh to wannan wasu fahimta ce da wasu malamai suke gani ya dace a rika daukan wannan matakin. To me yasa kuke ganin eh, eh, ba a kawo misali idan mutuwan gida ne hmm. tunda kaga wannan da ya ba mu misalin sa aiki a asibiti ne hmm. amma da haka an samu wannan kuskuren ba a mai da hankali an tabbatar da hakan ba. To a gida ma wanda babu ma'aikata din shi me yasa idan aka mutu a kasar Hausa ba a kawo ma'aikacin jinya ko likita ko kuma a ɗauki gawar a kai ta asibiti a tabbatar wannan gawan ya mutu da gaske din hmm. kafin a kai ga aikata shi wannan ɗan. Hmm. Kin ga inda lalle da ke samun kuskuren kenan. Rashin tsayawa a binciken isasshe har ya ba tabbacin shi wani mutum ba shi. Wato kusan ya zama kamar al'ada ne. ko kuma yadda aka yi bayani a jin cewa da mutum ya rasu ana bukata gaggauta kai shi makabarta abin makwancinsa amma gaskiya haka din ya kamata lalle a jawo hankalin al'umma kuma jama'a musamman na arewa lalle lalle a rika tsayawa ana samun masana aiki abin nan kafin a aiwatar da abin da ya kamata a yi tun kafin a rika samun irin wannan babban kuskure. Eh to amma ni a nawa bangaren ina gani ina da ja mm. a bangaren wannan gaggautawa ganin cewa ke yan halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bayan yin wafatinsa sai da aka dan dau tsawon lokaci kafin a kai shiga asalin gidansa. Mm. A wannan nake ganin cewa ya kamata al'umma za ki ga cewa ire-iren wannan abu ko a asibiti ma mutum ya rasu za ki ga 'yan uwa kawai daga mutum ya daina numfashi za ki ga an ce kawai mm, mu a ba mu gawa kawai mutum a ba mu gawa kawai mutum in ma likitoci ko jami'an lafiya suka mm. yi jinkiri suka nuna za ki ga mutane da kansu sun tashi wa'annan na'urori da suke jikin gawa za ki ga an fara cirewa kawai muku ba mu gawa mu kawai. Koda ba gawan ba ne. Koda ba gawa ba ne. Gawa da ne. Wannan abin da ya faru da kai ya kai watanni na ko shekara nawa. Shekara ashirin da an ɗauke ka a matsayin gawa. Eh. To bayan nan yanzu ka yi aure kila ka ba ko koya. man da aure na. Kin gane. Mm. Amma daga yin faruwan abun mm. na samu shekara kusan ashirin. da na farko don dawo aka kawo ni gida an kawo ni gida ma tare da tsohon ciki mm. ta haife shi ɗaya nawa ka haifa bayan shi bayan shi guda hudu hudu a yanzu haka ka haifa bayan wannan abu Malam Abubakar Jidda Usman ya bayyana mana me ya kamata a yi a lokacin da ake tunanin mutum ya mutu don samun tabbaci a mahanga ta hankali. Wato gaskiya hajji abinta kamar yadda kai bayani akan samu mutum a ce mai ya mutu har an hau shirye-shirye na kai shi sai daga ba kuma an kara cewa ai bai mutu ba doguwar suma ce ko kuma a ya shiga wani halin kankani kayi ne shi yasa ma wani lokaci malam bahaushe ke cewa rai kwakwai mutu kwakwai wato abin da shari'a ke nema ko da addinin musulunci shine idan har ya fita sai an tabbatar da cewa lallai tabbas akwai alamomin da ake masana harkar za su iya cewa lallai wannan ya cika wannan kuma a'a da saura domin ana iya samun wani lokaci a gaggawa a yi tunanin mutum ya kai din sai an naɗe shi an yi mai wanka wani ma ana zuba mai ruwa sai ga ya fara motsi wani kuma har ma a kai ga an sa shi a likafani akwai wani custom officer lokacin yana FRCN Kaduna da aka ɗauko rahoton daga Gombe shi sai da ma aka aji shi a mutuwari kwanan shi wajen ana zaton kawai ya mutu accident ne ya a mota wajen tsakanin gombe zuwa biyu da aka zo ma su ma likitocin nasu sun da komai da komai aka ce a wannan gawa ce aka aji shi a mutuwari ana nan kawai sai dai da karshe aka zo hakan shi yana motsi zai tashi to irin wannan da a ce gida aka kai shi kawai nan take za a naɗe shi ya mutu ya yi komai da komai a ji abis ne kuma ƙarshen sa bai mutu ba to abin da ya kamata na farko dai wannan al'ada ta ya hanzari din na ya kamata ya kasance akwai likita wanda zai zo shi shi zai tabbatar cewa wannan ran ya daina ya fita wannan shi ya kamata a ɗauka ba wai gaggawan kaiwan ba akwai wa'yansu wa'inda za ka ga kamar alal misali in da an gani wannan an san da ba mutum ya mutu kamar yanzu a zo a ce wuya ya kare ko kai ya fita to wannan ba abin da ya saura wannan da tabbas amma wanda watakila ana jinyarsa kawai za ga numfashin shi ya ɗauke ba za a yanke shawarar cewa ya mutu ba sai an duba cika-cika ko kuma a ɗauko waɗanda suke musamman ma likita ya so shi tabbatar cewa ya mutu ko kuma akwai wasu waɗanda za a same su suna da masaniya suna da ilimi kan al'amarin saboda tajirba da suka samu suna iya cewa wannan lalle ya cika amma in ba haka ba gaggawa a kai ɗin nan to bai haifar da da ido wani lokaci. a rikitan ma akwai alamomi ko yanayin da ke nuna fitar ran mutum in ji likita. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa zauren girke-girken mu. Mai sarara barkanmu da zuwa cikin zauren mu na girke-girke a cikin zauren na yau da gobe. Yau muna tare ne da Umma Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar Nasarawan Najeriya wanda za ta yi mana girki-girki irin nasu na gargajiya. Umma Hani barka da zuwa. Barka dai. To a matsayin ki na matashiya kin ce kin kware a cikin wannan girkin wai har ma na gargajiya. To a girkin garin naku me da me kike iya? Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sannan akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada. gidan kuma soyayya shi miyar kalkashe ne ake sawa gyada tabbas haka ne to mai sauraro sai ku biyo mu ku ji yadda ake wannan ita miyar kalkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen nasarawa to umma hani da me da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyar kalkashi mai gyada ito eh kamar inda tuwon ne zaki zaki tanaji garin ki wato garin alabonki na gari ake so karanta eh. wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar da garin masara garin shi alabuwa ta kina nufin na rogo kenan eh, busasshe eh busasshe garin rogo sai kuma sai ruwanki in ruwanki ya tafasa zaki dora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a ƙasa hmm. sannan sai ki tuka tuwon ba talge ba talge kawai kai tsaye ake sawa a hankali ana tuƙi eh, har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki ci gaba tuka sannan ita kuma ana tuƙa ta da ƙarfi sosai kuma ana sa mata ƙarfi sosai da sauri kenan ake da sauri ake eh saboda tana iya yin guda ko kuma za ta dudunkule maka baraka ji dadin cin shi ba eh. so ana yin shi saboda danƙon shi ma ana yin shi da sauri sannan a mm. tuƙa shi wannan tuwon kenan wato shi da an tuka a wannan kasar eh. za a nauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa ne a ba wani sulalawa da ka gama tuka shi kenan nasarawa <laughs> to an yi nasarar yin wannan tuwon tuwon kenan eh. sai kuma da miya ne wannan ka tare da kayan miyanka da ka saba su a taruwa albasa sai da kisan miyan yauki wani lokaci bai fiye san albasa sosai ba saboda haka za a takaita sa albasa a ciki sai kayan da za ka samu a tarunka hmm. albasa ko ta taisai hmm. da busasshen kifi saboda idan ta ci busasshen kifi ta fi daɗi. Allah. <laughs> Wallahi. To shi kenan bayan na jo ina abubuwan ina buƙatar mai. Ero eh, manja. to ja ake manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke zaki ga manjan zaki ga yana da gardi hmm. ko baka soya shi ba ma yana da daɗi shi abin shi muna ce mishi sabon mai haka to da shi ake yin wannan miya sai kuma da ɗanyen karkashi to to da yake mu a can muna da wasu ƙananan karkashi haka ake gaina da yauki sosai kuma daga ka dan saka shi haka gaina dan haɗa jikin shi baya irin warwaran nan da wasu zaka suke yawa to to abin da muke bukata kin ce akwai a tarugu ko ta tasai ko kuma haɗa guda biyun eh. sai dan albasar ka eh. sai gishiri sai abin ɗanɗano eh. sai ita kanta kalkashin to kuma na jikin cewa akwai gyada sai kuma gyada <laughs> na'am ita gida mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gida ba gaskiya kowa idan da ce ana sa gyaɗa irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a a fara cin wannan miya eh to yanzu ita ita ya za a yi ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu eh to ita in kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu mm-hmm. ita saboda ta ta dan yi kanshi wato a dan bata tsoro haka yawwa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan hura ba wai ka ta yi sama sama sosai ba ta dan eh. ba wai ta yi baki ba dan eh. ta yi baki zaki ga miyan mata ci wani lokaci tana tsiran daci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa shekewa wato wasu ba su damu da bawon ba eh. wasu wasu sabawa amma kana sabawa zaka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawan daka ta ake sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai hmm. Hmm. to wannan kenan sai kuma man a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki sa zan fara dora a cikin tukunyar da zan dora in yi miyan nan ito eh kayan miya da ruwa ba mai ba mai to ba ki sa man ba ki sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba ki zuba ɗanɗano ma ba za ki saka shi a lokacin ba da gishiri mm. saboda yana tsinka karkashin to za ki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashin ki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi ƙasa to bayan kin ɗaura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma ki nemi kifin ki dama na ci ana sa busasshen kifi sai ki gyara kifin ki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke dama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin kin wanke kin ciccire kayoyin kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma'abociyar cin daddawa je hmm. za ki iya zuba daddawa ki iya inda kike so amma gaskiya karfe shi ba daddawa kan bata daɗi to sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa ki ƙara sa kifin naki duka ki haɗa su dai guri ɗaya mm. ki samu ki haɗa wannan abubuwan in yayi ya tafaso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki wato da har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba ba a sa manja ba kuma a sa ɗanɗano da kuma gishiri ba a sakawa saboda kina sakawa tsinka su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da ƙasa haka dole sai kin tsitsince shi kin karkada ƙasa ki wanke ai ba a wanke da karkashi saboda yauki yake da shi mm-hmm. za ki wanke yauki ne to za ki gyara shi dai da kyau saboda ki sai ki sannan sai ki karkabe ɗaya bayan ɗaya ake tsinkewa kenan eh. mm. sannan sai kuma ki yayyanka saboda in kika zo wasu ma idan ba su iya yanka suna iya caccakawa hmm. bayan ya riga da ya fito amma kuma saukin shi ne kawai ki yanka sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki fashi ya huce a ƙasa bayan ya huce a ƙasa sai ki ɗauko wannan shi gidan naki wannan gidan na buga shi na dinga daka sai da mai ya dan fara ta yawa yayi hmm. laushi hmm. sosai sai ki ɗauko manjanki sai ki kwaba da shi wato sai in ɗibi shi wannan kullun gidan Eh, sai ɗebi manja in saka a jiki in dan taba a ciki eh ana dan iya ma sa gishiri kaɗan haka a to me sirrin me yasa sai a lokacin ne zan sa manjan kuma in kwaba da gyaɗa eh to sirrin dai da yasa ake saka wannan manjan a cikin ita wannan gyaɗan shine mm. saboda ta warware gyaɗan da aka daka saboda kin san ta dunkule kuma ta yi mai eh. to aka warware ta aka sa mai ta warware dan sa mishi gishiri saboda dan fito da taste din shi ma mm. kadan ko dan dananta to bayan an gama wannan bayan kin dama sai in miyan ki already dama yana kasa sai kuma sai ki zuba a cikin wannan miyan naki da ya dan huce miyan karkashin sai ki kada shi sosai hmm. saboda abin ya bi jikin shi ya haɗe gaba daya to zai bada kala gaskiya kala mai kyau sosai kala mai kyau hmm. to bayan kin gama wannan ne ma tukunna tas sai ki zo ki saka dandanan ki ki haɗe shi sai ki ci gaba da juya saboda komai to zan mai da kan wuta a abu zaki mai da shi kan wuta. To in ya sauka dai tun na farkon nan ya riga ya sauka. Ya riga da ya sauka. Eh, kin san kuma wani lokaci idan kika saka ɗanɗano a cikin miyan karkashi tunda zafi zafin shi yana tsinkar da shi to ba za ki samu wannan abu da kike so ko eh, na yaukin nan sosai ga kauri so ba yawwa to mutanen nasara mun gode da wannan girki naku ni ina godiya a kanka ka wallahi a sha tuwo masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.